yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun yi dubi ne a kan maganin mata ko kuma kayan da'a kamar yadda a wani bangare na arewacin Najeriya suke faɗi da 'yan mata ƙanana da ba su yi aure ba ke amfani da su. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Ibrahim ta haɗa zaure na musamman da iyaye game da wannan batun. Iyaye a ina kuka aka baro ginin nan ne turani. Me ake kira maganin mata tuku? Shi ne magani ne wanda mata suke amfani shi musamman da an fi sanin mata masu aure. wanda suke amfani da shi don motsa sha'awa kuma don su sukan ce don ni'ima. a zamantakewan auren su da su da matsacin su yanzu yan mata sun fara mace ba ta da sai ni'imar da Allah ya halicce ta da ita sai ta je ta kwaso an su kwashe kwashe eh to yanzu muke son mu ji ai daga wannan eh, yawan cikin sani kaman yanda ake faɗi mata in sun yi auren nan tana da kishiya mm. wata za ta zo ta ziga ta don ta ai ta gasa tsakani ta haka daga irin jike-jike a jijjiko wannan alawa a wani ce aya menene menene zaki yino da su zuma mm, mm. to yara suna ganin iyaye na haka watakila ma uwa za ta aike ta ta ce jeki gidan wanci tana saida eh kuma sai mata bayani don watakila kitan ga bata fita to daga wurin nan yarinya nan tana jin bayani kin ga za ta je ta tsegunta mu watakila kawarta mm. daga haka har lokacin da ta dauko girma ni abinda ban sani ba wa kasar Hausa mm. ina ne wannan kalma ta samo asali ne kuma me take nufi cewa gyara dai bai daidai da kashi ba gyara bai daidai da kashi bai daidai da kashi shine uwa abin da aka sai da maka to dan me menene na ka okay kamar a kyautata maka an ka sai menene ya fa maka dan wani abu akan me ya kai ya kai kashi na bai kai ba to na menene mace ba za ta tsaya inda Allah ya aje ta sai lokacin ta yayi ba a musulunce ma an ce haramun ne gyara ana iya tura yarinya ta je ta karbo irin waɗannan busa-busai ko ba haka ba mm. to abinda nake so babban hadarin wannan al'amari shine yarinyar da bata yi aure ba ba ta da mijin da za ta rike sai saurayin da za ta rike eh, ta yaya za ta rike saurayi abu haramun ne kwarai kuwa eh? ba ta yi aure ba amma yanzu yaran yanzu irin wa'anda ake sa talla ko ba haka ba sauransu eh? iyayen ma sun san suna yi ne ba za su sani ko an sani ko ba a sani ba idan ba a lura ba a duba hanya ba duk abin da ni dai a yan matan da nake gani ni yan matan da nake gani dai suke talla mm. ni ban taba ganin wata ainihin na auna kayan da take dauke da shi mm. da ya wuce dubu biyu ba ai ya mata nauyin ya fice dubu biyu. ya mata amma ta kawo biyar a gida a karba kuma amma duk ministers quarters nan da ina ne duk ta kewaye su duk a tallan abu abin da to babu babu mai saya kusa ne mm, kila babu mai saya kusa to ga tilas ko ai yanzu ba yanzu ta samo abin da za ta mallaki to ai a matsayin kuma na iyaye an ce ana zargin ku kuna da hannu A gida. wannan abin da ke faruwa da ƴan mata musamman hajiya bar in magana da ke mm. mace an ce ai ku ne kuke fara cewa bari ku shirya 'ya'ya mata za su je aure saboda haka bari ki fara tun tana shekara goma wata ma bata kai goma ba an mm. fara jike-jike ana miƙa mata wai wai a ƙara mata ni'ima shin hajiya shin duk akwai wani halitta da Allah bai riga ya shirya abin sa tuntuni ba ne ba abin da Allah ne shirya ba Allah is perfect amma kin san dan adam mm, kada yake bai cika goma ba eh shin za ku gara sabon wa'annan abubuwan kamar yadda ake ci ana eh, innovation a cikin karin addini wanda mm. Allah ya haramta eh. to duk zaman yau da gobe ne eh, saboda eh, kirkire-kirkire ne na zamani hmm. yanzu watakila kina zaune da watakila ko yar borno ko yar niger hmm, ko yar sokoto to duk waɗannan al'adun su suke shafa na wani sai kiga ya zo ya gurɓance kuma daga nan shine sai ku shiga da yaya sai ku ce to tunda ku kun yi alatti bari ku fara yara da wuri-wuri eh, kenan Idan yanzu zaki ga in zaki aure da yarinya sai a ce miki sai an je an yi mata dilke an yi mata menene sati dai ana yi ta a wani abu tana ta shan kuma yanzu hajiya da Allah idan aka yi wannan auren mm. eh, wata nawa ake dauka kafin nan ku fara shiga tsakani kaman ya eh wa ana da auren ya an mata gyaran jiki aka yi komai da wannan wannan daga nan shikenan ya daina kallon wata mace a doron duniya sai ita namiji kan ka isa ka tsaye da shi guri ɗaya ne to menene na bata lokaci kaga ba eh, ai ba wai bata lokaci bane ita ai a ganin ta birgewa ne kuma abin da goyon bayan ku da sanin ku da goyon bayan ku eh, sha'awar mace irin ya sota da sauransu ba wai mm. wai wani abu dan gyaran ta gyara jikinta ne ta zauna saboda kar ya kauce irin shi wani amma duk da gaskiyar magana mm. bar magana din da ta mun bar addini mun bar al'ada da wannan kam kai hadda halin zamantakewa domin me na farko tukuna ni dai abu da nake tunani idan har zan aure mace in aure ta abin da bature ke kira natural umuman to ai jikin su da namu ba ɗaya bane mu mace kullum cikin rana su ko suna nan a shi ma namijin yana rana saboda haka yana shi da ne to ni abinda nake so idan har zan zaka auri mace wai wanda ya ga bo ai da zaren ta ya ganta haka aka ce to idan zai mallake ta zai rike ta ya mallake ta da abun nan to an ce ne kuma zan ne kuma ba ku da tabbas shi yasa tunda suna ganin an ce da abin da dan ciki ake jan rijiya eh. sun ga yayyen su da su innan su da su gwaggon su da iyayen su mata ba su sha da dadi wurin mazan ba kila shi ke kara sa ya jawo ba su ji daɗin ba matan da muka tattauna da su ƴan matan sukan ce wai suna inganta kansu ne saboda samu su mallaki mazan su samu same su a hannu kar su musu abin da sun yi aure ba su yi aure ba to da ina ko zaka mallaki saurayi zaka mallaka ina ya saka wai ce shirye shirye wace wani irin wani irin albarka take da shi wanda har za ta mallake shi hmm. ai sai sai sai idan ta nuna mai to kuma da sakacin ku amma abin da nake so a lura hmm. shine wannan magana addini ya bayar da idan kwalliya zaki wa miji ki yi mishi ke zauna a gida amma shin yau mun wayi gari maza su ma kansu sukan yi shafe-shafen da wai za a gansu a yi hmm. eh, Ai wannan ba ma magana shafe-shafe muke wannan magana wannan kayan magunguna da mata suke sha ko a manda to magunguna a sha ko a shafa duk dai saboda magunguna ana yin su a kasar nan akwai kabilar da ta yi suna akan wannan duk najeriya babu waɗanda suka kai mutanen kalaba yara 'yan mm. matansu domin yin aure mm. wato wani sanadari su har tafiya ma za su koya da tafiya da zaman ɗaki da ake wani ba wai aje eh, eh, hajiya mai koya eh, malama mai koya kwanciyar ɗaki da mm, ba shi ba yadda idan gobe allah ya albarkace ta da ɗa ta yaya za ta fara riƙe shi da kuma kula da mijinta haka idan ta samu na biyu yaya hayyacinta zai koma na rike 'ya'yan nan biyu da miji amma to amma ba haramun bane mu ma arewan ai haka ake mai amma ta a ina kenan tsakani da Allah mu kaman wajen idan aka dora musu talla ba ba a ba talla mm, ba wai irin magunguna na jika da sauransu ba gyara jiki daban yake ai eh, da wani magunguna na nashi daban yake da eh, wancan wanda yake faɗa yanzu gyara jiki ake yi ko ko dai mallaka miji mallaka eh, ake nema ne tun da ah, gyaran jiki ne yake ka mallaka wannan mallakan nan gyaran jiki mallaka da muke magana a wasu al'adu da muke da su a arewacin Najeriya a yanzu dai da zamani ya canza kun ga yaran su suke yi da kansu wancan ko iyaye ne suke hadawa su ba su ba matsala bane wannan ku suke zuwa kasuwa su je su siyo to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da mu domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyarmu Binta Ibrahim da Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalam. da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Shirin ciwon ya mace ya karbi bakoncin hajiya Saudatu Shehu Mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare hakkokin mata da tabbatar musu adalci wato rafa da kuma Abida Abdullahi ma'aikaciyar babbar kotun Abuja. A yau mun yi shimfiɗa akan maudu'in da za mu tattauna a cikin makonni masu zuwa aure shi ne shimfiɗar iyali wanda kamar kusan komai a rayuwa yana tattare da nasa ƙalubale da matsaloli da dama sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamaci. hajiya me yasa ake cewa aure yakin mata fahimtar da nema al'amarin da zai sa a ce yaƙi ce da idan ka farko wani abu da za a ɗauko mutum da gidansu a kawo ta wani wuri da ba san mutane da ba ta taɓa ganin su ba kuma a ce an kawo ta ke rayuwa har abada a tsakanin a lokacin ne za ta koyi zama da su da san halayen ta baro gida ce da ke yar gata ce ne kuma ta zo a alfaharin dole ce gida ba wanda za ta shagaba in ma shagaba da ta da ya miji to suna idan ta har aka gani ya zama lalura sa'ilin ne kuma gidan gidansu ta saba ana tana taimakawa ne da alalle ko da su amfani ta wayi da ita ce kowa ke jibi za ta ba shi abinci za ta kula da gida har ma sannu a hankali sai ta faɗa wani abu shi ne sai haihuwa ta ga haihuwa ko kowa sun yadda ta ce. Hmm. Ni akwai namijin da yake min yadda ya ga mai bori ya je da mata ke ganga sun haihuwa ko ce daga mun yi alkawarin baya sake bata ma mahaifin shi ko da da kallo ne kallo ma da makalani. hukari. Sai a zo a shiga wannan aina naƙuda hmm. a haihu aka haihu kuma a ci gaba da neman yaro kowa na ba cikin idan a haka kina nan kina nan har can wuri kila mu gida ya game da wani ɗan canji sai ga maimakin kila ku ji daɗi ku duka sai ce to zai karu wata ko kuma ke ya rage wata ko zai rage wata wahala sai ya karu wata. Ai kamar wannan halal ne ko an eh, amince mishi. Ai ba mu ce ba daidai ba ne. Hmm. Kaki kake bata nan zance. ba mu ce ba daidai ba ne ba ba zancen daidai ko ba daidai ake ba aka ce yaki wato duk abin da ake nufi sai a tattare ne in tsaya a nan shi ne yaki nan ba wani abu ne ba za ki ɗauki sabo da abin da ba ki saba da shi ba za ki yi haƙuri da abin da ne in a gidan ku ba za ki haƙuri da shi ba za ki ba da kanki za ki salwantar da kanki wani wanda ma kila da aure ba za ki salwantar da kanki da lafiya ki ko kuma da wani abu to kin ga hakuri ne juriya ce sannan kuma a cikin hakan ce kullum ake ganin keke za ki wuce auren mhm. shi za a ce duk abin da ya faru kina ke ki ba hakuri ko rikici aka ce za a ce kina hakuri don keke kasa to wannan hakuri da mutum juriya wannan cewa ita ke ganin da yaki na mata saboda shi kan idan ba ki za ka yi kamar ina yana iya faruwa ta in ki sanyi wuri ki ban ki sanyi wuri ke shi ke nan ce ba ki ji kuma a garkin a mutum da zan ki idan ya na sai dora miki to ke fa malama abida to abin da zan tsara kan abin da hajiya ta ce don gaskiya ta faɗi daidai abin da ya kamata mhm. a faɗa mhm. kamar yi aure zaka ji kullum ana ka kai hakuri yi hakuri sai ka ci tunanin ba ni ce ina son mutum ba to wani hakuri kuma zan je in yi da muna soyayya muna jin daɗi wani hakuri kuma mhm. to sai ka zo ka yi auren ka ka ga yadda kake tunani ba haka ba ne to abin da na fahimta shi ne soyayya a waje kanin aure ina tunanin ne theory shi kuma bayan aure shi ne practical to in kana sa auren ka ya yi daɗi ko menene kai za ka sa a ciki kamar yanzu a baka kunu ne mm. ba shiga. Mm. in ka sha ba za ka ji daɗi ba amma in ka je ka sa daidai shugan da kake so shi ne daidai daɗin da za ka ji daidai madaran da ka sa daidai daɗin da za ka ci to yakin da za ka yi ne ka yi yakin daidai gwargwadon abin da kake iyawa kuma ka fahimtar da cewa ka shiga abin nan ne saboda Allah. idan mm-hmm. abin da za a yi maka yakin da za ka yi za ka yi yaki ne saboda Allah ba wai don mutum ba. Kana son ka ji daɗin auren ka dole sai ka jajirce ka yi hakurin da aka ce da kuma soyayya. To Hajiya ana yawan zargin dangin miji da shiga al'amarin ma'aurata musamman 'yan uwansa mata. Alhali su ya kamata a ce sun taimaka mata ta gina rayuwar aurenta ta ji daɗi kamar kowace mace ta. tana so ita ma a gidanta ta samu nutsuwa. Gida ma in kika auri namiji ai ba shi kaɗai kika aura ba. abin da ake ba rai shi ne an yi aure ko zama nashi in shi zama na biyu kuma ana sa ran cewa za ki yi haƙuri da aka sun da za ki gani za su kuma yi haƙuri da aka sun da suka gani tattare da na uku kuma za ki iske cewa akwai ajizanci da muke tattara da shi dukan mu a matsayin yan adam kowace mace a gidanta tana son ta yi walwala ta wani to idan aka samu yara fa'idawa ta gefen ko dangin miji ko dangin mace suka sa ido akan abin da ake yi a cikin gidajen su ko ƙannensu ko su hmm. to ce su ga tangarɗa ta shigo. na rayuwa akwai sama akwai ƙasa. Hmm. kuma akwai daɗi akwai ɗaci hmm. kuma duk kowace mace in je ta riga ta gidan kanta ta ne wani alawus da take so Aji an kika ce alawus alawus kamar na kuɗi kenan ko kuma a'a na samu ta yi abin da take so ba na haife ku a ba ko Aisha ba alawus na kuɗi ba mu na ke ma wurin ki ne kuma na cewa yadda kike so ki tsara rayuwarki a gidanki haka kike so ki tafi Ana kuma na cewa ai mijinki na ki ya kamata kina yana da lokacin ki suna da lokacin shi mm. hidimar yan uwan shi ba za ta hana taki ba taki ba za ta hana taki ba ruwa tun da ya kamata su yi to amma sai su isa an samu inda za shi ga idan jibuci gaskiya suna suka tara kuma matan ma suna aka tara wanda duk ta fito gidan da babban gida ne ko da karamin gida ne ta tashi ta ga gidan su ko ba bakon abu bane ba ko ba ko abin kura da ne za cewa ta yarda da rikon dangin wata kuma ta taso gidansu ba ta san wannan ba amma ta ga yan uwan don ta dole dai ana da da su don ba inda za a san su to ba lallai ne ba idan ta isu irin wannan tangarda ta san yadda za ta yi da ita saboda haka ci amsa kai eh sai a ka zinke. Hmm. in kin yarda ke zama ƴar uwarsu shi ne duke zama ƴar uwarsu inda ake samun akasin shi ne musamman hajiya idan ya kama shi ne fursunan ɗin gidansu wato shi ne mai dan hali ko shi ne babba haka tunda kinga in shine ne babba dole kowa zai zo shi kannan shi sosai in shine hali ne kuma dole kowa zai zo kanshi mm. nan ake fara ma samun matsala gaskiya inda wata ba za ta iya haƙuri ma dangin shi su zai da gidanta gidan dan uwansu ba ko kuma su gidan su mm. ko kuma su su zo su baje mata iko da izini saboda haka abin da ya danganci da duk al'amarin ya tafi komi za ka yi ka sa shi kan sikelin adalci in kai aka yi mawa za ka ji daɗi. malama abida ta yaya ya kamata mata su tafi da al'amura kamar yanzu hajiya ta ɗan yi bayani ta ce yadda kake so kai ma kai wa wani idan kana so ka ji daɗin zama da wani kai ma ka kyautata wa wani yaya ya kamata mm, mata su tafi da dangin mijinsu. To abin da zan kara a kai shi ne kamin dai magana alhamdulillah ni zan ce ba dangin miji nake da basu da yan uwa so gaskiya duk magana da ake na harkar dangin miji ni ban experience in shi ba so ban san yadda zan yi magana kan shi ba ta bangare na amma kan abubuwan da nake ji daga mutane ko kuma irin wanda kake karantawa haka shine wasu gaskiya suna yawan sa ido ne komai suka ga an yi ma matan sai su ji suna lalle tun da shi dan uwana ne dole ni ma ina da haƙƙi a kan shi sai yayi yi wani yawanci sai in ga kamar in dai har uwar za ta iya yin magana ta lura shi su da abin da ya kamata su daina sa ido kan abin da suke gani na wani kamar da hajjiya ta ce abin da kake son a yi maka kai ma ka yi ma wani abin da ka sa a yi maka kai yi ma wani mm-hmm. in dai har za ka tafi yadda shi cikin kwanciyar hankali duk abin da suke so ka duba ka gani kana iya ma mai gidanka magana a yi amma ba wanda za a ce komai aka yi maka ba su ma suna nan sun sa ido sai an mutu irin wannan yana haifar da matsala yawancin lokaci ma ki ga hasali ma iyaye matan su suke ingiza 'ya'yansu mata idan ba su ingiza mm, su ba su suke mara musu baya. Eh, sai ki ga wasu sun ce kamar kama da mijin komi su an manta da su tun da ya yi aure ya daina mana kaza tun da ya aure ya daina mana kaza kuma ba haka ba ne wani kamar yadda hajiya ta ce sa ido ne kana gani wani abu ma ba ma mijin ne ya yi ba kai ka sa kuɗin ka ka saya kai yi da kanka amma sai a ga a duk kuɗin dan mu ya koma a mace bai da aiki sun kai mata kaya bai da aiki sun gyara mata gida bai kuma alhali ba ma haka bane kash gashi barista abida ta koro bayanai amma kuma lokaci ya cin mana sai ku tare mu a makon gobe domin jin ci gabar tattaunawar tamu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ta hanyoyi da dama wajen kawo muku wannan shirin musamman ma bakin na hajiya saudatu shehu mahadi da abida hanifa abdullahi sai julie leathers gresham ta daidaita mana sauti ni aisha mu'az nake muku sallama ma'assalama da cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana baba iya da shekarun hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah biyar ku mika min sako na da shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnonin jihohi gaba daya wannan wannan annoba ta coronavirus da suke damun da suke damun al'ummar duniya mu dai nan Najeriya su su shugabanni su suke damu ba wai cuta ba shugabanni ne suke damu mu dan yanzu ka samu yan sanda akan hanya an zuba su ba yan fashi ba su ba ma'aikata ba suna nan dan yanzu ka samu dan sanda akan hanya kake masa yaya aiki gara kake masa yaya kasuwa mun rasa ina zami duk yarin ne ya kare an kuma hana mu komai na tallafi mun rasa ina zami ga hidan asirin ku ya fara tona kun fara in shi shi rika bincike akan taimakon da aka kawo na kasashen waje wannan abin kunya an kunyi dan Allah ne Allah ya saka muku an kuma kunyi dan ku tona asirin mu da al'ummar duniya gaba ɗaya da kuma a'a a talakawan Najeriya da kuma mummunan Najeriya to Allah ya saka mana ya magana baba iya da shi karamar kuma turo cikin jihar Bauchi Najeriya na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya yan talakawan Najeriya na kaurika a cikin alkawarin da aka waye ana da shekara biyar babu ɗaya da takalakan Najeriya ga alkawari daya. ina kira ga jam'iyyar pdp ta kasa insha allah 2023 sai ta dawo don wannan mulkin buhari akwai yaudara a cikinsa ɗan uwa yana jin tsoron ba zai iya fitowa ya faɗa mun sadakar da rayuwar mu za mu fito mu faɗi gaskiya talakawa kowa ya riga sun cewa sun sha wahala a mulkin nan ana cikin talauci ga al'adar rayuwa amma a ce ina jan hankali da shugaban ƙasar najeriya ya kamata ya tuna alƙawarkan da ya talakawan najeriya alƙawari fa nauyi ne babba alƙawari kuma gamo ne suna na ta na balak da ke guru hausare a jihar Leban nigeria na gode biyoyi assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ni ne Alhaji Gambo kan ba Adamu. Eh, abin abinda an shawara zan ba suwa ina kira ga dan uwa musulmi dukkanmu da musulmi da kiristoci a nan jihohin arewa inda mun kai in mutum umar ba aisal nan da suka kara shi kana da shiru wannan abin muna ba gidan rediyon amurka shawara don allah su kira da babban murya da shugabanninmu na arewa shugabannin musulmi da likitoci mu zauna mu haɗa kanmu kada a ci bai ci ba a sha bai sha ba a kwanta bai kwanta ba Salamu alaikum, Radio America, Radio mai tausayi da faɗin ra'ayin mutane wanda ya dace. Ina samu wannan Radio mai albarka gabatar da kuke na ga cama na farfado da ilimi da arewa local government cewa a hakiyar gaskiya mun jiya da media irin mutanen da suka cikin kwamiti na local government da ko kwamiti na district da gaskiya a kwamiti na local government akasarin waɗanda sa kashi hamsin bisa ɗari ba su ilimin karanta suwa hana kuma kashi hamsin bisa ɗari su ba su zama lafiya ta za a yi wanda bai lafiya ya gabatar da aiki farfuro da ilimi sai tana ba wannan chairman shawara a sake bin shiya mutanen nan domin a zaɓi masu ilimin kayan kasuwa su taimaka su fara hudu da ilimi na arewa lokal gama ya gode kwarai da magana a damar da kuma da arewa lokal gama. Assalamu alaikum biyu hausa suna na Muhammad Sani da Barrani na shugaban kardan nan Niger. Ba Allah biyu ina so ku sanin da sakona mataimakin gwamna shugaban ƙasa ya isar da sakon da shugaban ƙasa dalili ku saboda ya hito daga garinsu daga makwa ya biyo hanya tun daga makwa ta gora da haka ya ga irin wahalar da talakawa ke akan wannan hanya ya ga irin asarar da ake ta biki a kan hanya to don Allah don girman Allah su sabi tsoron Allah don Allah a zo a taimaka a gyara mana hanyar musamman cikin kangin da suke a cikin yanzu don Allah a sanar da shugaban kasa idan aikin nan ya ba da su waɗanda ke aikin nan fa to ba su da yanshi shi kuma mataimakin gwamna ka tabbatar saboda ka gani kuma ka ji irin halin da ake cikin ka ji irin halin da hanyar take ciki to don Allah wakili ne gare da shugaban kasa don Allah ta kira manyan da ke kusa da shugaban kasa a gaya musu kuma su gaya ma shugaban kasa kuma waɗanda muka aika a yankin kwanan shugaban kasa wallahi sun matallahi wallahi sun matallahi wallahi ba a ga aikin nan kuma talaka na cikin wahala don Allah don girman Allah shugaban kasa a taimaka a gyara mana hanya wannan hanya ita ce sai gare mu cikin wadda muke kai da kawo muke kasuwanci a cikin da muke ɗauka amfanin gonar mu a cikin wannan hanya ita ce kawai kuma muna asara a cikin da kuma sai muna asara a cikin da don Allah don girman Allah su zama ta sai maka a gyara muna hanyar nan don Allah don girman Allah a gyara muna hanyar nan. Assalamu alaikum da rere mujar Amurka sunana gamba barau potoskum daga tsohuwar kasuwa garin potoskum a yau ina son ka sako na da gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata a ɗauki hukunci na kisa akan masu aikata fyaɗe saboda wannan mummunan abu kullum ƙara ci gaba yake abin takaici ne ka ga dattijo ɗan shekara 60 hamsin sittin saba'in sun lalata yarin yar shekara biyu uku hudu zuwa biyar wannan abin takaici ne don haka idan da hukuncin kisa aka ɗauka ba abin ba raguwa yake ba kullum abin karuwa yake kuma ƙara yawaita yake don haka ni shawara ta hukuncin kisa ne kaɗai zai kawo mana raguwar wannan al'amari amma da haka da gaskiya wannan kes na fyaɗe ba abin kullum ƙara ta'azzara yake da fatan allah ya kare wani zuriyar mu allah ya kare 'ya'yan duk da suke faɗawa cikin wannan al'amari allah ya kare su allah ya kare mana ƙarshen wannan musifa ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yo mu duniya mu mamashi, mu bar sabo mu mamashi, shi mu ba shiri mu mamashi, mu bar gulma mu mamashi. masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.